Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumil tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake da muku mu na hantsi. A yau ranar Laraba, uku ga watan Janairun shekarar 2024. cikin shirin za a ji cewa masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da karatun digiri daga jami'o'in benin da togo sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun kasar kamaru amma da farko sai an fara da shan kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. A jiya talata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da sakatariyar harkokin wajen Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke. Na haramta masa takara bisa rawar da ya taka a harin da aka kai wa majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. A sa ran zai kuma buƙaci kotun kolin amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban ƙasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar colorado dan takarar na jam'iyyar republican ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin jihar maine da shena bellos ta gabatar wacce ta zama sakatariyar harkokin wajen jiha ta farko a tarihi da ta haramta wa wani tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin sashe na uku na doka ta goma sha hudu da aka yi wa kwaskwarima wacce ba kasafai ake amfani da ita ba. tanadin dokar ya haramta wa waɗanda suka yi bore rike mukami an kuma ɗaukaka karar ne zuwa babbar kotun maine ana kuma sa ran trump zai ɗaukaka kara kan irin wannan hukuncin da kotun colorado ta yanke kai tsaye zuwa kotun kolin amurka kotun kolin kasar ta taɓa yanke hukunci kan sashe na uku ba kuma hukuncin da kotun colorado ta yanke wa trump shine irinsa na farko a tarihi da aka yi amfani da dokar don hana wani ɗan takarar shugaban ƙasa shiga zaɓe. baitulmalin amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala tiriliyan 34 wani lamarin na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na republican da kuma fadar white house suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala tiriliyan 31.4 na ɗan lokaci a bara bayan da gwamnati ta yi aiki kan sama da karfin karbar lamuninta na ka'ida da kuma take bukata domin aiwatar da muhimman matakan kaucewa durkushewa wani yarjejeniya tana aiki ne har zuwa watan janairun shekara ta 2025 majalisa kuma na shirin tunkarar wata fafutukar neman kuɗi na gwamnati wani jirgin saman yakin isra'ila marar matuki ya kai hari kan ofisoshin hamas da ke yankin beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in hamas Sale al-aruri kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yada labaran mid east suka bayyana aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun qassam brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba a bara amurka ta yi tayin dalar kuɗi wato ta yi tayin ladar kuɗi dala miliyan biyar ga wanda ya ba da bayanai game da shi rundunar sojin isra'ila ta ki cewa komai kan rahoton amma irin wannan harin ya yi daidai da kudurin birnin na kudus wanda ya yi na kashe wasu manyan shugabannin hamas a yayin da yakin da hamas a gaza ya kusa cika watanni uku arori ya jagoranci kasancewar hamas a yankin yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar kashe shi tun ma kafin kungiyar mayakan ta kai mamaya a kudancin isra'ila a harin na watan oktoba To, na jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan masu sharshi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da shaida kammala jami'a ko digiri daga jami'o'in Benin da Togo. Digirin da aka fi sanya ɗan kwatano. Tijjani Muƙaddas ɗan Najeriya ne da ya samu halarta wani shirin ƙara juna ilimi a jami'ar Vanderbilt da ke birnin Nashville a jihar Tennessee. Kuma na fara tambayar sa yadda ya ga wannan mataki. na yi maraba da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka hmm. domin wannan mataki da aka ɗauka domin taimakon kai da kai ne na farko dai wannan digiri da ake samu a togo da kuma benin abinda za mu fara dubawa a kai shine wani illa yake kawo kasanmu hmm. shine na farko kenan to ɗaya daga cikin illolin shine ta zo ka ɗau mutum da ya je ya gama digiri a wata ɗaya ko wata biyu misali ya je ya karanci nurse ko kuma aikin likita ko kuma aikin injiniya ka zo misali ka kai shi asibiti ya ma aiki hmm. to mutumin da ba shi kwarewa mai kake tunanin zai yi kaga zai iya kawo matsala da zai iya kawo ma abin da zai iya kawo wa rasa rai wato illa ce zai illarsa sai ya fi amfanin sa yawa wato illa illarsa sai ya fi amfanin kamar yadda na saurara daga shi jafar jafar da suka yi bincike akan abu. Hmm. yake cewa shekara da shekaru fiye da shekara goma suna yin magana a kan a duba irin wannan karatu da ake yi a kwatano da su benin nan su togo hmm. amma ba a yi komi a kai ba to amma da suka zo da suka yi bincike binciken su kuma sai tabbatar musu cewa eh lalle ana irin yin wannan karatun a gama shi cikin sati hudu sati biyar zuwa wata biyu to amma ta wani ai babbar matsala ce hmm, to amma ta jani wasu akwai waɗanda suka je suka yi karatun suka zauna aji a koya musu ba wai sun saye shi ba ne su kuma ina mako masa take eh gaskiya ne ai wani abu ne zai shafi wani abu ko kuma wani abu ya kawo wani abu da haka yanzu tun na dade a Najeriya ina sanin cewa ana cewa digiri dan kwatano idan aka ce digiri dan kwatano abin da ake nufi mm. kawai digiri ne wanda ba shi da inganci to kaga kenan shi wanda ya je shekara da shekarun yana karatu a can yanzu wannan abin zai iya shafarsa Mm. Inda za na tunanin tuna karatun da yi ba mai inganci ba ne domin da yawa sun janyo masu. Kuma haka ne 'yan Najeriya da yawa suna tafiya Kwatano wasu su tafi a Togo su je su yi karatun nan domin sauƙi suke nema. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya za su faɗi jaraba a jami'ar Najeriya. ka zo kana masu dariya daga baya sai dai ka gansu da kayan nysc suna yawo ka ke lambar ka masu dariya ba domin sun bi ta hanya mai sauki sun samu digiri to wasu na ganin cewar kamar gwamnati ta makara ta makara a wannan badakala ake haifarwa shin ta makaran da gaske ko kuma yanzu dakatarwar zai ci gaba da amfanar da najeriya eh gaskiyar magana ta makara amma kuma duk da hakan dakatarwar zai amfane mu saboda a yanzu haka ma akwai 'yan najeriya dubbai ba wai ɗari ba da suke kwatano wasu kuma suke benin suna karatun to amma duka wannan sakacin gwamnatin najeriya ne ina dan najeriya zai tashi je kwatano ko ko togo yi karatu kasashen da ba su mu ba kasashen ma da ba na turanci ba wani ilimi suke da rankin na ilimi na duniya ma a wani rukuni suke to amma saboda irin rukun sakainar kashi da gwamnatin najeriya take wa ilimin jami'a wallahi shi yasa ɗalibanmu suke guduwa suke yin karatu wasu idan aka tambaye su me yasa suke fita irin wannan kasashe suna karatu sukan yi ba da misali ne ga yawan yajin aiki da ke faruwa a najeriya shi ma wani babbar matsala shi sa na ce ai rukon tsakainar kashi da ake yi wa jami'o'inmu inda an kula da su ai ba za su je jami'a ba za su je su yi yajin aiki ba hmm. shekaru baya da suka wuce shekara guda aka yi ana kusan shekara guda aka yi ana yajin aiki a najeriya a wannan shekara ɗayan wani ya tafi kwatana ya gama digiri da su Tijjani Makaddas kenan ɗan Najeriya da ke halartar wani shiri na ƙara juna ilimi a jami'ar Vanderbilt a nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga murtala da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa a jiya talata cewa Rasha ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu 130 a Kiev da kuma Kharkiv. rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sun yi amfani da jirage maras matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa sannan kuma dakarun tsaron saman ukraine sun kakkabo dukkan jiragen maras matuka da makamai 72 daga cikin makaman da aka harba babban kwamandan sojin ukraine general valery zalungi ya ce daga cikin makaman da ukraine din ta harbo a ranar talata akwai samfurin kinzals zalunji ya ce rasha ta harba makaman goma mafi yawan da rasha ta yi amfani da su wajen kai hari guda wajen kai hari guda kuma ukraine ta kabo su duka hukumomi sun ba da sanarwar gargaɗin harin sama suna gaya wa mutane su nemi mafaka daga hare-haren shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce tun daga ranar 31 ga watan disamba miyagun kasar rasha sun harba jirage maras matuka 170 na shahid da kuma makamai masu linzami iri daban-daban. yar uwar shugaban koriya ta kudu wato koriya ta arewa kim jong-un mai karfin fada a je ta yi wa shugaban koriya ta kudu shagube kan nuna wautar jarumtaka amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin koriya ta kudu kalaman nata na jiya talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban koriya ta kudu yok song yol na sabuwar shekara inda ya ce zai kara karfin sojan koriya ta kudu da kuma inganta kawancen kasar da amurka don tunkarar barazanar nukiliyar koriya ta arewa tun lokacin da ya hau mulki a shekara ta 2022 yun ya yi irin waɗannan maganganun sau da dama 'yar uwar kim kim yo jong ta yi amfani da kalaman yun na baya-bayan nan a matsayin wata dama ta zazzaga masa baƙaƙen maganganu kim yo jong a wata sanarwa da kafar yada labaran ƙasar ta fitar ta ce tun da aka rantsar da shi yake ta fafutukar karfafa kawancen koriya ta kudu da amurka tare da mai da hankali kan atisayen soji na haɗin gwiwa wanda ke koma ba wanda ke haddasa koma baya ga makomar koriya ta kudu ta ce matakin da yun ya ɗauka na wautar jarumtaka da yanayin barazanar adawar soji sun baiwa koriya ta arewa babbar damar bunƙasa shirye-shiryenta na soji ta ce jawabin sabuwar shekara na yun ya sake samarwa koriya ta arewa wani dalili da hujja na samun mafi girman karfin makaman nukiliya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauran ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To anan Washington DC a goma na cewa karfe biyu da minti goma na tsakar dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai saurare. Barka da arzikin kasancewa da shirin ciwon mace a cikin wannan shekara ta 2024 miladiya. Shirin da ke bibiyar lamuran mata da kuma yadda suke kokarin shawo kan matsalolin da suke addabar su. Sunana Aisha Mu'azu. yadda mata suke hoɓɓasa don ganin an dama da su a fannoni daban-daban na rayuwa musamman ma fannonin da a da mata suke nesanta kansu da su kamar kimiyya lissafi kirkire-kirkire da zai sauransu a yau ana damawa da mata a waɗannan fannoni bakin namu na zauren ciwon ya mace a shiri na farko cikin wannan shekara sun kasance daga rukunin matan da muka ambato waɗanda suka ci gajiyar wani shirin ƙarawa juna sani a fannin kimiyya a nan Amurka. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan ba su dama su gabatar da kansu. A biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Zan so ki gaya mana sunanki da kuma abubuwan da kika yi a irin tasirin da ya yi a rayuwarki eh, musamman a fannin kimiyya. To assalamu alaikum masu sauraro sunana Rumana Kabir Aminu. Sai kuma sunana Ibaniza. Na zo as delegate na US Department of State mun zo yin fellowship ne wanda aka zaɓi mata wanda suke ce fellowship kamar kun zo wani shiri ne na karawa juna sani na karawa juna sani mm-hmm. na koyan ba da exchange mm-hmm. mu koya daga mata kwararru da suke nan a fannin ilimin kimiyya da fasaha mm-hmm. sannan mu ma kuma su karu daga wasu al'adunmu da kuma abubuwan haka da mu muka sani. Masha Allah. Malama Ebenezer mai sauraro zai so ya san eh, fannin da kika kware ah, na fitar daga benue state amma na girma a plateau state na karanta electrical and electronics engineering mhm. na fara yin software na yi fara product management kin kirkiri eh, wasu manhajoji kenan eh hmm. so sanda na fara na fara taimaka kaman secondary school student suna son su san kaman digital literacy haka mhm. na yi mentorship wannan shekara na yi magana kaman a makaranta guda goma mhm. kamar 1000 students mhm. akwai question and answer section life careers za a tambaye ni zamu amsa haka malama rumana kwana nawa kuka yi a nan a amurka zuwan mu dai akalla satunmu hudu an raba mu gida biyu kasashe biyar an tura su chicago sai kuma kasashe goma sha shida an tura su san francisco wanda su ma iya adadin kwanakin da muka yi iya adadin kwanakin da suka yi kenan to me za ki dora malama ebenezi wannan sati biyar mun zo da farko mun je chicago mhm. yadda romana ya ta ce mun samu ah, mentorship ina linkedin da an sani a linkedin kamar kun samu gogewa kenan eh gogewa a linkedin <laughs> an hada ni da wani mata tana senior product manager mhm. ta koya mun haka so na gan yadda ana yin product management a america daban da yadda muke a gida eh me ya bambanta su ha akwai abubuwa sosai Mm-hmm. yanda za ki sa document yanda za ki yi user uh, research yanda za ki yi competitive uh, landscape analysis yanda uh, mutane za su amfani da app din mm-hmm. yanda za su responding da app sun sami wani matsala a cikin app din koya ke product manager zaki duba zaki dauka feedback ya yama developers don gyara haka ko su yi wani version version 2 ko version 3 haka so na ji daɗi wannan abun da na samu a wannan menene sunan da wannan shiri wannan shirin tech women ne a sunan program din tech women yadda na zo na koya wannan abu na ji daɗi wato duk mata ne eh duka mata ne mata guda ɗari da hudu aka gayyata mhm. a wanda mata ɗari da uku ne suka zo ɗaya bata samu ta zo ba to ita kaɗai ne bata zuba ma mu ɗari da uku ne muka zo me kika amfana da wannan shiri da kuma daga su matan da kuma waɗanda suka haɗa kan wuri guda. To, shi dai shirin nan ya kasu kashi uku ne? Mhm. kashi na farko akwai mentorship wato yadda za ka koya abin da kai ka fannin da kake ka kware a kai mhm. akwai professional mentor wanda za a haɗa ka da ita wanda za ta taimaka maka wurin career path ɗinka hanyar da za ka bi mhm. sannan na biyu kuma akwai cultural mentor su cultural mentor su mazauna gari ne 'yan gari mhm. wanda za su fita da mu su zaga da mu gari su nuna mana al'adun gari da yanayin abincinsu in muna nema abin da za mu saya mhm. da inda za mu samu da sauransu sannan na uku kuma akwai impact coach su impact coach su kuma mata ne waɗanda suka kware wurin businesses kafa kamfani wanda ya zama sustainable da sauransu mhm. to a wannan za a haɗa mu kowace ƙasa za a bata impact coaches guda hudu mhm. mata mhm. waɗanda suka kware to sai ku zauna tare da waɗannan mata guda hudun sai ku tattauna ku faɗi menene matsalolin ƙasarku sai ku ƙoƙari ku ga wani matsala ne tafi damun ƙasarku kamar misali mu 'yan najeriya mun fitar da survey questions muka yi muka tura wa 'yan najeriya mutane suka ciccika fannin da muka zaba da harkar agriculture da drug addiction wato harkar al'amuran noma al'amuran noma ta'ammali da miyagun kwayoyi mhm. yawa eh sannan kuma akwai menstrual hygiene mhm. saboda muna ganin cewa daga nan ne suke samun matsala na su infection har zuwa kawo rashin infertility eh har kuma watakila ya iya growing to su cancer da sauransu sai muka ga za mu iya bada gudunmawa ta nan sannan kuma ɗayan shine mental health lafiyar kwakwalwa wato kuna duba yadda za ku yi ku kirkiro ko wata manhaja wani manhaja da za a yi amfani da shi wanda zai taimaka ya sauke wani matsaloli mm-hmm. ɗayan na biyar kuma shine children online safety wato a matsayin mu na mata da muke ilimin kimiyya da fasaha ta ya za mu tsare yara akan yanar gizo a kare su daga yadda za su iya ganin abubuwa da ba su dace ba akan yanar gizo mm. sannan a matsayin ka kai na uwa ta yaya ne za ka ringa duba harkokin da suke yi akan yanar gizo ta yaya za a yi ka kai parenting ɗinsu to a cikin wannan guda biyar da muka fitar muka tura responses da muka samu daga mutanen najeriya shine kashi 71 sun zaɓi agriculture harkar noma da aka sai muka tafi da noma da noma muka dai ta tattaunawa suka taimaka mana mu kokari mu fitar da a noman tunda shi noma yana da yawa matsaloli suna nan da yawa a noma sai suka ce to menene muka ganin ya fi dacewa a yi aiki a kai to a haka ma sai muka tuntuɓi manoma mhm. waɗanda muka san suna noma muka kira su da yake ku aikin ku ba zai taɓa yiwuwa tunda ku kwarewar ku a fasaha ce ba ilimin wannan fannin ba ba ilimin wannan fannin ba dole sai kun yi haɗaka da waɗanda suke waɗancan manoma ne dama na shekaru to sai muka neme su muka yi mitin da su sai suka gaya mana cewa don damu a namu tunanin mhm. irin su insecurity shi yake kawo matsalan noma mutane ba sa iya samu su je gonaki saboda rashin security to da muka tantabi manoma sai suka ce mana ai babban abin da ma ya sa aka fi asara a harkar gona shine post harvest loss wato bayan an yi girbi samu bayan girbi yawa ya fi komai yawa don rashin rashin na'urori da kuma rashin su manoma yawa su san wace hanya ya kamata su adana kayan gonansu bayan sun girbe da kuma a yayin da ake girbewa wani irin hanya za a bi domin a ga cewa ba a yi asarar abincin ba to a hakan sai muka kara akwai abin da a cikin training din da muka zo yi ana kiran shi design thinking mm-hmm. zai taimaka mana wurin fitar da matsala to sai muka yi applying design thinking din nan mu gane cewa a cikin post harvest din nan menene kuma za mu dauka tunda kayan gona yana da yawa kin ga misali yanzu asaran da masu tumatir suke bai kai na abin da masu shinkafa ko masara suke ba to a haka wato masu busheshen abinci da masu yawa sai muka ga cewa kamar yanzu misali shi mai noman tumatir a cikin binciken da muka yi tunda a cikin muna yi hada literature review wato duba aikin wa'anda suka riga suka yi karatu akan wannan matsalar eh tunda suna dora aiki don mu dora akai dama shi bincike ai ba kai kake kirkiro abu ba daga fari mhm. dama dole wani ya riga taɓa kokarin aiki a kai kan sannan kai kuma kai ma sai ka zo kai ma ka dora naka a kai to sai muka ga cewa idan manomin tumatir ya yi noman tumatir misali a ce na miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya mhm. kafin tumatir din ya isa gona yana asarar a cikin binciken da muka yi kashi 60 na tumatir ya rube ya ɓaci to don haka sai muka ga cewa mhm. za mu kokari mu fitar musu da hanyoyi mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin na wannan mako za mu dora idan allah mai kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe yanzu a madadin dukkanin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin na murmana kabir aminu da ebeniza sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha ma'azu nake cewa mu lafiya To da a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridun Kamaru. mu fara shirin jirgin namuna na wannan mako ne da jaridan Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta roto mana cewar a halin yanzu dai cutar gudawa da amai tana ci gaba da barkewa a fadin kasar jamhuriyar Kamaru a baki daya sannan kuma ana samun karancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi na yau da kullum a fadin kasar sai kuma jaridar daga hosanta an da ita kuma cewa ta yi jihohi shida daga cikin goma da kasar jamhuriyar Kamaru take dauke da su yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba gaba da kwararruwa cikin waɗannan jihohin sai jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gauran zabi a faɗin duniya kasancewar ƙasar jamhuriyar kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma auduga haka zalika farfadowan farashin audugan zai sanya ƙasar jamhuriyar kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a ta ga cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar sai jaridar republic ta ƙasar kamaru ita kuma cewa ta yi babban dan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yana shirin tayar da kura a fadin kasar ko da zaune tsaye a yanda yake nema ya yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burinsa jaridar jaridasiyon kuma cewa ta yi 'ya'yan jam'iyyar ldpc ko cpdm na kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba paul biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar kamarun Tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar malaman makarantun kasar jamhuriyar Kamaru sun hada kawulansu waje guda domin cewa dole ne a biya su albasukan su na shekaru goma da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya cik a falin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaice a jiya talata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da sakatariyar harkokin wajen jihar Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke na haramta masa takara bisa rawar da ya taka a harin da aka kai wa majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Ana sa ran zai kuma buƙaci kotun kolin Amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban ƙasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar Colorado. baitulmalin amurka ta ba da sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala triliyan 34 wani lamari na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na republican da fadar white house suka amince da janye matakin kwarewar bashin kasar na dala triliyan 31.4 lokaci a bara. wani jirgin saman yakin isra'ila marar matuki ya kai hari kan ofisoshin hamas da ke yankin beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in hamas sale al arure kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yada labaran mid east suka bayyana aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na kungiyar dakarun kasa brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba jami'an kasar ukraine sun faɗa a jiya talata cewa rasha ta kai wato munana hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu 130 a kiev da kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sun yi amfani da jirage maras matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa sannan kuma dakarun tsaron saman ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen maras matuki da kuma makamai saba'in 72 daga cikin makaman da aka harba. yar uwar shugaban koriya ta kudu wato yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un mai karfin fada a ji ta yi wa shugaban koriya ta kudu shagube kan nuna wautar jarumta amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin koriya ta kudu kalaman nata na jiya talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban koriya ta kudu yun suk yol na sabuwar shekara inda ya ce zai kara karfin sojan koriya ta kudu da kuma inganta kawancinta da amurka don tunkarar barazanar nukiliyar koriya ta arewa to dala a gaishe ka masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa voa voahausa.com yanzu kan a madadin murtala faruk sanyina da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai dadi balawi wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr tan ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum